الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تذام تاشي درسي نتري دا أربعين دا أكو أتكين كراتمنا صحيح مسلم yau 29 ga watan 6 hijira ta 1443 22 ga watan 22 ga watan 1 ko 2023 yau dai sai mu sai mu hakura da tilawa da sunnar yin tilawar ba saboda lokaci ai ba ba ba darbatu lazimin bace ko to na tabarrak bil qur'an ahsanta to malam ikra lana mai shudin kaya eh ikra ma ta yassara min alquran mhm إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جزاك الله خير بسم الله إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المسلم رحمه الله نعم babun fi kafanin mayyit na'am yace babun fi kafanin mayyit babi a cikin kafanin mamaci ala wa haddathana yahya ibn yahya at-tamimi na'am wa abu bakr ibn abi shayba na'am wa muhammad ibn abdullah ibn numayr da muhammad ibn abdullah ibn numayr al-hamadani wa abu kurayb da abu kurayb muhammad ibn al-ala wannan lafazin na yahya at-tamimi ne yahaya ya ce ya ce akhbarana mun karanta sauran kuma suka ce abu mu'awiya ya zanta mana hadisi daga al'amash daga shaqiq abi wa'il daga khabbab ibn al-arat ya ce mun yi hijira tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah muna neman yardar Allah Ladanmu mu ya tabbata a wajen Allah daga cikinmu akwai wanda ya shuɗe ya riga ya tafi bai ci komai ba daga cikin ladansa daga cikinsu akwai mus'ab ibn umair an kashe shi ranar yakin uhud ba a samu wani abu da za a yi masa likafani da shi ba sai wato namira wato gwadon sai gwado mun kasance idan muka sanya wannan gwado muka lullube kansa da shi sai kafafunsa su fito idan muka lullube kafafunsa da wannan gwado sai kansa ya fito sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku sanya shi wannan gwadonasa daga inda wato yake bin kansa wato ku rufe kansa da shi ku sanya al'izhir a kan kafafunsa shi ne ingirici daga cikinmu akwai wanda ‘ya'yan itatuwansa suka kai wato suka kai ya zuwa ga nuna yana tsinka yana ci yana tsinka yana ci wato shine abin da Allah ya musu fatahi da shi na gana'im da suka samu wadata mm, wanda suka zo daga baya wannan yana daga cikin tawali'un sahabbai wannan bai nuna kan cewa su ba su samu komai ba kamar su duniyar dama suke so a wannan tawali'un ne yake na'am قال وحدثنا bin بن ابي شيبه bin بن ابي شيبه قال حدثنا Jarir جرير ابن آه، آه، ابن عبد آه، ابن عبد الحميد الضبي يحول اسنادي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يزن تامنا قال أخبرنا عيسى بن يونس آه عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق يحول سندي شما قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر علي بن مسهر يزن تامنا ya hawwala sanadi kuma ishaq ibn ibrahim ibn rahuya kenan da ibn abi umar al'adani muhammad to dukkaninsu an ibn uyayna daga al'amash da wannan isnadin kwatankwacinsa قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي mun karanta hadisi sauran kuma suka ce abu muawiya ya zanta mana hadisi daga hisham ibn urwa daga babansa daga aisha ta ce. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواد بيض سهولية أنيما منزان أنيما منزان الله صلى الله عليه وسلم لكفني في ثلاثة أسواد أتشكين تفافي قداؤكو bidin bidin waɗanda suke wato farare suhuliya wa بالفتح بفتح فين سحولية بفتح فين وضمها أكوي سحولية والفتح أشهر suholiya waɗanda suke wato na tatattar auduga waɗansu kuma suka ce suholiya ai min munisbatun ila ƙaryatun bil yaman tu'malu fiha fiha قال الأزهري السحولية منصوبة إلى سحول مدينة إلى سحول مدينة باليمن يهمل منها هذه الثياب من كرسف من كرسف دقا أو دقا ليس فيها قميص ولا عمامة باب باب تقوى باب رواني أتكنسو wato haka suke kawai a zani sakakku babu dinki babu wani abu kawai sai dai lafafa sai dai a naɗe mutum a ciki a naɗe su da shi mm, saboda haka wannan yadda muke yi kaga an yi riga din nan a yi wuya eh, a yi riga ma a yi wuya a yi riga mm, hadda ɗinki ma mm, da rawani sauransu da wannan ba ta ta annab sallallahu alaihi wasallam in guda uku ne sai a yi shimfiɗa su za a yi sai dai ɗaya in aka tashi shimfiɗa shi ya zamanto ya yi ƙasa zai zamanto kamar sifar izari gyauto ɗaya kuma ya yi sama ya zamanto sifar mayafi eh, ta farkon ita ce babba mai faɗi wadda za a lullube jikinsa ga baki ɗaya sauran kuma ba su kai su faɗi ba sai a sanya wannan daga ƙasa a ɗaya daga sama eh, Eh, eh mai fadin ta mayafin ita ce a ƙasa ita ce ta ita ce a ƙasa sannan wadda za a sanya ta ta izarin ta gyautan ita ce daga sama don ita za a fara yi eh mai eh eh a a lifafa daya da izari da ridai eh, hmm. eh. Eh. na mm, riga ce a baya cikin sifar na annabi sallallahu alaihi wasallam su suna yi biyar ne ai su biyar suke yi eh, sai su yi a yi abin nan a yi wanda za a sa a sama shine kamar rawani sannan a yi rigar sannan a yi sannan a yi a rida'in sannan kuma a yi izari, mm, sannan kuma a yi lafafa ah. ah. to sai dai wajen tartibin a yi rawanin shi ne zai zamanto da ƙarshe kenan shi ne zai zamanto daga can ƙasa a fara da rida'i a da izari sannan rigar sannan sai mayafin sannan sai rawanin sai kuma can kuma lafafa. na'am amma dai ga dai wanda aisha ta faɗa radiyallahu anha na'am Ammal hulla amma tufar hulla wato shine wadda ake yin a saiti mm, asin da mm. asin to ya rikitar ma mutane ne a kanta wato suka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hulla ake masa kafani annahu shturiyat lahu cewa an siyo ta ne a annahu shturiyat lahu cewa an siyo masa ita domin a yi masa littafani faturikatil hulla sai aka bar wannan asin da asin وكفن في ثلاثة أبواب بيض سهولية a cikin tufafi guda uku, farare na أكو Abdullahi sai abdullahi ibn abi bakar ya ɗauki wannan tufa ya hulla ɗin eh, faƙala sai ya ce zan riƙe ta har a yi min likafani da nema kaina likafani da ita sannan ya ce da Allah azza wa jalla ya amince wannan ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam la kafana hufiya da Allah ya yi masa likafani da cikinta. Ba'aha wa ta saddaka bi samaniha. ya sayar da wannan hular ya sadaka. Na'am. Na'am. Ala Na'am. Ala ibn Urwa. Hisham Zubair. Daga babansa. An Daga Aisha radiyallahu anha tace أدرج رسول الله صلى an shi wato an sanya annab sallallahu alaihi wasallam a cikin tufa asin da asin ta yaman da ta kasance ta abdullahi bin abi bakar sannan aka cire masa hita sai aka yi masa sai aka yi masa likafani aka yi masa likafani cikin tufa guda uku suholin wato waɗanda suke farare waɗanda suke farare ko kuma wanda suke na suhul hmm. eh, yamaniya na yaman sai ya zamanto suhul din ita ce karyar da take cikin yaman babu rawani a cikin tufafin nan guda uku wala taguwa sai abdullahi ya ɗauke wannan tufa ya ce za a yi mun likafani a cikinsu sannan sai ya ce fiha. ba a yi ma annab manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likafani a cikinsu ba ni kuma a yi mun likafani da su sai ya sadaka da tukun ya sadaka da su to kun ga wannan yana nuna muku karyar yan shi'a da suke nuna kan cewa kamar wani raba gari aka yi daga mutuwar annabi sallallahu alaihi sallam tsakanin yan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan sayyidina Abubakar hmm. Hmm. kamar ma ana cewa ma kamar an nesanta su ne ma hmm. to gashi ma tufarsa ita ce ma har an so masa masa wajen likkafani sannan daga baya kuma suka yi masa likkafani da wannan salasatu aswad na'am eh sai to ya za a yi jami'i sai ya jami'i akan cewa sai ya akai daga wajen shi shi abdullahi bin abi bakar a eh, wai shi yadda aka kawo ta a yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam da kafani da ita ba kyauta ya bayar ba sai ka san ba eh, eh, sha'anin kyauta a cikin irin wannan za a zamanto akwai minna hmm. ah, to shi yasa sai shi waccan riwayar ta bayyana cewa sai ya yi hmm, to sai kuma aka aji sai kuma aka batta lalla wannan yana daga cikin babin ah, abin da aka kawo na hani na almughalat fil tunda tufar asin da asin ai tufa ce wadda take ta ta mm. mm. na'am alawa da sanahu abubakar ibn abi shaiba to kuma wannan hadisin abubakar ibn abi shaiba ya zanta mana shi eh yace haddathana bin riyas da kuma sufiyan ibn uyayna da abdullah ibn idris da abdatu abda Uh, abdatu bin suleiman al-kilabi na'am da waki ibn al-jarrah ya hawala sanadi kuma dai yahya ibn yahya ya zanta mana wannan hadisi abdul aziz ibn muhammad al-darawardi ya zanta mana shi dukkaninsu daga hisham da wannan isnadan. amma duk waɗannan yawan nan nasu babu a cikin hadisun su kissar abdullahi ibn abi babu kissar abdullahi ibn abi bakr na wannan ita wannan hullar tasa ba a cikin nasu hadisin hakanan bukari kaga duk ya kawo hadisan ga yahya al-qattan ga maliku malik shi ma bai faɗa ba هكذلك كذلك وهيب ابن خالد قال وحدثني ابن أبي عمر نعم ابن أبي عمر يا ذن تامن قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز عن يزيد دقى يزيد ابن رومان وعبد العزيز وانا عبد العزيز نيوانا ابن محمد الدراور دي daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf cewa shi Abdurrahman ibn shi annahu qal ya ce سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها na ce mata. a cikin tufa nawa aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likafani sai ta ce a cikin tufafi guda uku na suhul sahuliya ko suhul na'am na'am abdullahi ibn abi bakr a gaskiya ban san a waye babba ba tsakaninsa da abdurrahman a musamman ne babba tsakaninsu a wa zai duba mana afon kama yana da riwaya ne abdullahi ibn abi bakr Bashi da riwaya bashi da riwaya saboda sai dai sai an koma mm, sai an koma isaba ko iste nam tabi'i ne a riwaya a'a ai duk a cikin su eh, a cikin su wanda yake tabi a riwaya Muhammad ne Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq

wadantana a ga inda su Khomeini ya ce a cikin tahrirul wasila shi ne littafin fikihun nasu ai alaikun salam wannan da Allah ku nemo mana isaba kawo eh ainihin za mu tsaya hudu da minti bakwai sai mu tashi sabon babi eh, na'am sahabi ba shi da riwaya sai an koma tarjamarsa <laughs> Eh, shi ne ba za ka same shi a cikin kutubun rija a cikin a cikin irin su tahzibul kamal ba eh, in kaga yanzu kamar wannan a cikin tagribul tahzib ya nuna cewa ba shi da riwaya a cikin kutubus sita to amma dai abinda in dai kana so ka san tarjuma dole sai ka koma kutubus sahaba eh, al isaba tunda shine na karshe yawanci shi yasa yawanci ko washe muke koma zuwa gare sai dai shi wahalar al isaba wahalar al isaba ya kawo maka sahabbai wanda ake shakka a cikin cewa su sahabbai ne tunda ya kasa littafin kashi uku hmm? kashi ɗaya su ne tabbacin sahabbai kashi na biyu wanda rajih su ne sahabbai kashi na uku wanda a su ana saɓani a kan suhba ɗinsu war rajih cewa ba sahabbai ba ne sai kuma al duk ya kawo su saboda haka wani lokaci sai ka je a in ka ce kawai za ka bi su a huruful mu'jam sai ka ga kan cewa sai ka gama dubawa baya ciki amma wata yana cikin kismul sani kai duk duban da kake a cikin kismul awwal kake to abdullahi bin abubakar bin rabi'a malam ga abdullahi bin abubakar as-siddiq abdullahi bin abubakar as-siddiq wa huwa ibn Abdullahi, bin usman wa huwa shaqiq asma bint abubakar ذكره ابن حبان في الصحابة وقال مات قبل أبيه مات قبل أبيه وثبت ذكره في البخاري في قصة الهجرة عن عائشة قالت وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش وهو غلام شاب فطن فكان يبيت عندهما ويخرج من السحر فيصبح مع قريش وذكر الطبري في تاريخه أن عبد الله بن أريقط الديلي الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخبر عبد الله بن أبي بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة فخرج عبد الله بعيال أبي بكر آه، آه، وصحبتهم وصحبتهم آه، وصحبتهم وصحبتهم وصحبتهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة قال أبو عمر لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح وحنين والطائف فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رمي بسهم فجرح ثم اندمل ثم انتقض, ثم انتقض فمات في خلافة أبيه في شوال سنة 11 آه، روى الحاكم بسند له أي قاسم ابن محمد أن أبا بكر قال لعائشة أتخافون أن تكونوا دفنتم عبد الله بن أبي بكر وهو حي فاسترجعت فقالت أستعيذ بالله سبحان الله ثم قدم وفد ثقيف فسألهم أبو بكر هل فيكم من يعرف هذا السهم فقال سعيد بن أبيد أنا آه، بريته ورشته وأنا رميت به فقال الحمد لله أكرم الله عبد الله بيدك ولم يهنك ولم يهنك ولم يهنك بيده ولم يهنك بيده قال ومات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة تو to muga Abdurrahman ibn Abi Bakr din kuma to ai kaga wannan ya nuna cewa dai ya girme su dama zai wuya yayi riwaya riwaya ya rasu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana 40 wanne ne ake kyawacin kusan wallazi kayan walidai hufin lakuma mm. a cikin eh kwarai da gaske ne abdullahi ne ko abdurrahman ne eh, eh Allah ya kiyaye ba sosai shi din ne dai kam an ce lokacin bai musulunta ba ba eh. mm. <laughs> na'am littafin ne eh. ba a yi da wata kala sai fari littafin a ana yi mana amma dai ya ce ina inna afdal inna afdal asyabukum albayad fakaffinu fihinna mautakum to kaga wannan has ne aiko na'am ihrami ma to eh, eh to amma shi ihrami ai ba babu akwai abin da ya zo a kan cewa ya zama tofari? Hmm. kowa fari yake sama amma shi ne ai akwai illa kawai abinda za a ce kiyasan a kan cewa ranar juma'a hmm. abdurrahman ibn abubakar as-siddiq shaqiq aisha تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح وشهد اليمامة والفتوح ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة وقيل بعد ذلك تشير رواية في الكتب الستة to amma kai tambayarka ka shine wanne ne babba tsakanin shi da abdullah to amma kaga inda za ce tunda aka ce shine yake safara tsakanin makka da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da asma'u to kaga wannan ya nuna kan cewar shi akbar mm. eh na'am shi ba ubayl makka shi abdurrahman abdurrahman na'am

<laughs> eh na'am eh wikipedia a <laughs> ah, ai kasan kowa ne zai iya rubutawa ya sa قال ابن عباس Allah ku tsaya tukuna mu ga wannan wallazi qala uffin qala ibn abbas wa والسدي ومجاهد نزلت في عبد الله وقيل في عبد الرحمن ابن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام وهو يعبى ويقول آه، أحيوا لي عبد الله بن جدعان وآمر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عما تقولون وأنكرت عائشة أن يكون هذا في عبد الرحمن ابن أبي بكر والصحيح أنها نزلت في كافر عاق لوالديه العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب